Masu sauraro ku da warhaka, mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, gwamnonin najeriya sun bayyana goyon baya ga shirin kafa rundunar 'yan sandan jihohi domin tsinkarar matsalar tsaron da ta addabi yankunan shugaban gwamnonin arewacin kasar simon lalong ya sanar da amincewar bayan taron da gwamnonin suka yi da sarakunan gargajiyan da ke yankin bayan da aka share tsawon lokaci gwamnoni daga sauran yankunan kasar sun yi kira da a baiwa jihohi damar kafa wannan runduna Shin, ko kuna goyon bayan wannan shawara ta gwamnonin arewacin Najeriya? Wani sauyi kuke ganin cewa kafa irin wannan runduna zai samar ta fannin tsaro a Najeriya? Za mu fara da saƙonnin da muka samu ta WhatsApp. Malami na farko gabatar da kanka. Assalamu alaikum mai magana a Ashiru Usman sabuwar gwaram kan kishin kasa daga nan gwaram lokal gama jihar Jigawa. To hakika amincewar da gwamnoni suka yi domin a kafa 'yan sandan jihohi wannan abu ne wanda ya kamata kuma ya kamata dama a ce tun kafin wannan lokacin sun amince saboda gwamnatin tarayya ita dai ta gaza samarwa da mutane tsaro. to muna fatan allah ya sa dai kar gwamnonin su yi amfani da wannan damar wajen kuntatawa wanda suke adawa da su domin mafi akasarin lokaci gwamnoni suna amfani da damar da suka samu ko ta commissioner of police suna kuntatawa wanda ba a jam'iyyarsu suke ba ko ba a ƙarƙashin tafiyarsu suke ba da fatan Allah Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah Allah ya ƙara mana zaman lafiya ya kawar da duk wata fitina a cikin ƙasar nan nagode mai magana Ashir Usman sabuwar gwaram a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Faransa International RFI kai tsaye kuna tare da Ma'azu Kabiru Ciguminka da Gusu babban birnin jihar Zamfara hakikanin gaskiya tsaro yanzu a arewacin najeriya kuma ce a kasar ta najeriya baki ɗaya ya zama abin tsoro saboda tsakanin da allah tura ta kai bango domin 'yan ta'adda suna ci da cin karansu ba babbaka domin sun samu dama saboda ba a ɗauka matakan da kamata to ba kun ba ne ba kun muna fatan wannan mataki da gwamnonin arewa suka ɗauka allah sa ya haifar da mai ido allah sa zama sai kawo ingantaccen tsaro ci mai ɗora cikin jihohinmu na arewa baki ɗaya ubangiji allah kamar ƙarshe ta'addancin da ke addaba al'umma amma kan al'umma sun ji jiki. kan nan duk kasar ta rasa tsaro duk al'umma suka rasa tsaro to kuma suna yarsa kan duk al'umma suka samu tsaro to insha Allah suna samun bunƙasa tattalin arziki da cigaba mai ɗorewa amma ka in babu tsaro babu lokacin da zaka iya zuwa har ma ka nemi abinci bare haka ci shi cikin aminci da salama muna fata ubangiji Allah sa haka ya haifar ɗalibin ido mara godiya an rufa mai magana ma'azu kabiru cigumin kare babban birnin jihar zamfara mana da mabuga mabugawa ta ƙasa rashin jihar zamfara an Allah ƙara ɗaukaka mun gode. Asalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai albarka suna na Comrade Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To alhamdulillah maudu'in da kuka bayo shine game da 'yan sanda na jihohi waɗanda su gwamnonin arewacin Najeriya da sarakuna suka yanke shawarar ɗauka. To alhamdulillah mu a jihar Zamfara na san waɗannan 'yan sanda da constabulary police cewa jihar Zamfara ta ɗauke su. Amma ni abin da ban sani ba shin ko gwamnati na nan na ba su albashi amma dai ba shakka ina ganin su suna taimaka ma conventional 'yan sanda suna aiki aiki tare da su kuma mu gaskiya ko kuma ni ra'ayina ina goyon bayan ɗaukan matasa su je aikin 'yan sanda na jiha domin ko ba komi dai an taimaka masu sun samu aikin yi sannan kuma na biyu su 'yan gida ne sun san yadda za su taimaka ma al'ummarsu domin a samar da tsaro babu ɗan sandar jiha wanda za a ɗauka wanda bai san al'umma ce ba kuma an taimaka an ƙara samun ma matasa aikin yi kuma za su shiga cikin wannan aiki din na tabbatar tare da son su yi shi to don haka mu muna goyon ba gwamnatocin jihohi da su ɗauki waɗannan matasa ɗin kuma idan aka ɗauke su kamar da jihar zamfara ta ɗauke su to don allah a ci gaba da basu albashi kuma albashin zai kasance wanda zai kare su ga wani kwaɗayi to idan aka yi haka to mun tabbatar insha Allah za a ƙara samun ingantaccen tsaro kuma idan za a ɗauka don girman Allah a kauce ma siyasa a ɗauki waɗanda na cancanta masu hali na kwarai idan za a ɗauka su a haɗa da al'umma waɗanda suka san su kuma a haɗa da shugabanni waɗanda ke da masaniya akan abin da shi harkar tsaro to na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ku tashi lafiya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yarfi hausa a ne umar mamman na guna daga kanyar malam shekafa da da magaram jamhuriyar niger ya eh, lalle wannan mataki da gwamnonin jihohin arewa na najeriya da suke so su dau gaskiya kamata ya su fifita shi su kama abin da gaske saboda me yanzu zaɓe ne ke gabatarwa suna ganin lokacin tawagar shugaban kasa ma da zai ka ziyara garin su abin da ya faru ga shi ba mu hata irin haka rika faruwa ana kashe bayan allah ba su ci ba su sha ba ko ba haka ba eh allah kare kasar najeriya da mu ma kasar mu nijar ke daya eh muna fatan allah sa najeriya ta gama zaben ta lamun lahiya ba wani tashi hankalin da zai biyo baya daga damagaram a jamhuriyar niger ni ne umar mamman kanyi malam shekafada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio France International mai albarka mai magana Nura Sani Modomawa daga nan karamar hukumar birnin Magaji da ke zamfara a tarayyar Najeriya. rfp hausa gaskiya wannan mataki da kungiyar gwamnonin najeriya suka ɗauka na amincewa da kafa rundunonin 'yan sanda a kowace jiha gaskiya wannan ya daidai domin wannan mataki shi zai ba da damar kara tsamun dawamin tsaro a kasar mu ta Najeriya kuma wannan abun ya kamata a ce kada su yi abun da ake ce ma mai daga baya domin wasu shugabanni ko kuma ce gwamnati suna amfani da wadannan jami'an tsaron da za a kafa ne domin yakar 'yan ta'adda ba wai yakar kare mutuncin al'ummar su ba to fatan mun anan shine waɗannan 'yan sanda za a kafawa su yi aiki tukuru da jami'an tsaro da fatan ku tashi lafiya yar fiyausa mai magana comrade nuru sani mudumawa daga nan zamfara da tarayyar nigeria ya fi kusa gabare-gabare muna tare da su Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta shafe mu na Facebook. Za mu fara da sakon da muka samu daga Sale Muhammad Sale da Mare. Cewa yayi, mu kam ta malam ne ba ta wuce amin. Idan hakan ita ce mafi alheri, Allah ya tabbatar da shi, Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro amin. Sa'ad Sani cewa yi. A yanzu haka, ana kuka a kan albashi to da wani kuɗin za su biya 'yan sandan jihohi da suke so su yi, sai ko wata manufar su ta siyasa Allah ya samu dace. Nura mai Kano, cewa ya yi, in dai aiki ake so to 'yan banga ya kamata a ɗauka, a ba su horo da makamai. Haka shi ma Rabe Idi da magaran Nijar ya turo da nashi ra'ayin inda yake cewa, wallahi idan har aka ba gwamnoni izinin mallakar 'yan sanda, to wallahi wata rana sai sun gwabza yaƙi da 'yan sandan gwamnati. Shi ma Isa Isa Kofsi a sarara ba a bar shi a baya ba domin kuwa ya turo da nashi ra'ayi. inda yake cewa ai ba kafa rundunar 'yan sandan jihohi ba ne matsalar. Matsalar isa ce inganta rayuwar ma'aikatan. M. Ahmad Anku shi ma cewa yayi hakan na da kyau amma a gaskiya gwamnoni za su ci su babu babbaka. Laminu Abdulkarim ya turo da nashi ra'ayin inda yake cewa salam arifai hausa a gaskiya wannan abu ne mai kyau ya yi daidai rabi'u nuhu na bukka wa assalam arifai hausa kafa rundunar 'yan sandan jihohin da gwamnonin arewa da sarakuna ke bukata abu ne mai kyau daga gurum hausawa jihar filato najeriya cewa ya tabbas muna goyon bayan kafa wannan runduna amma fa da sharaɗin cewa gwamnoni ba za su mayar da su karnukan siyasarsu ba ta yadda za su dinga juya su ta hanyar da bai dace ba. Saƙonnin da muka samu kenan daga shafinmu na Facebook. Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da saƙo ta shafinmu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, Radio Faransa mai magana Uzairu Muhammadu daga nan Onata a nan baran tarayyar Najeriya. lalle wannan shiri da aka yi na ɗaukar 'yan sanda jihohi ne a tawa shawara gaskiya hisibilillahi yana da muhimmanci Eh, saboda tsaro ya taɓarɓare arewa da kudu da duk najeriya ko ina ana fama da rashin tsaro kuma ga jami'an tsaro su ma suna da karanci gaskiya yana da kyau sosai sosai amma kuma su ma tun da ana hasashen suna da matsala sai a tsaya ka a ɗauke su na dindindin a iya ɗauka su na wucin gadi kenan idan suka yi aikin su aka samu an dawo da tsaro an dawo da doka da oda kuma tun da an riga an ba su horo ana ganin ce a sake su su koma cikin al'umma akwai hadari sai a iya maishe su ko sojoji wasu su ko polisai ko kuma dai wasu jami'an tsaro na daban haka a rarraba su ko kuma 'yan sanda jiha 'yan sanda state-state yawa saboda in an ka ce a ɗauka na dindindin an riga an yanke dindindin kaga an riga an shawara bayan in an gano akwai matsala a rasa yadda za a yi a ba zama kikika to amma an ka ɗauke su na wucin gadi bayan in sun gama aikin da za su yi sai a tsaya a duba akwai yiwuwar ci gaba da zama 'yan sanda jihohi tunda abin yana yi ko a ruguza su a rarraba su a maishe su wasu jami'an tsaro na daban ko sojoji a sa cikin sojoji ko kuma cikin 'yan sanda na federal da magana uzairu muhammadu da tarayyar najeriya na gode Assalamu alaikum shashin Hausa na gidan rediyo Faransa mai albarka. Haladu ne shugaba na haɗin kan matasa wanda nake garin Bauchiyar a jihar Zandar. To lalle wannan dama da kuka bamu za mu toho albarkacin bakin mu to ya yi daidai masha Allah amma gaskiyar magana ba wai ƙara batun ikuna ba a ƙasa ko a jiha. Eh akwai lauje cikin naɗi a duk harkar tsaro a yau da gobe da jibi. Gaskiyar magana su ikuna bu sayan aikin a wannan lokacin fi sabilillahi mu ma al'umma kuma bun yin harkar fi sabilillahi me yasa na farko yanzu su ikuna duk wanda ka ganshi ba dan ya ba al'umma tsaro ba a'a dan ya je ya samu kuɗi ya gyara gidan shi ya harka ta rayuwa mu kuma al'umma wanda ake wa tsaro kun ma hutawa mu haɗiwa ikuna ga mai laihi nan ya mu rika ɓoyayyeniya to Allah dai ubangiji ya gyara eh assalamu alaikum Haladu ne shugaba na haɗin kan matasa wanda nake garin boshera a jihar Zandar. Assalamu alaikum RFI Hausa mai magana Usman A. Bello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya. To amincewa ko rashin amincewa da 'yan sandan jihohi na arewa to ni gan kai ba shi bane. harkar tsaro dai harka ce da ya kamata a ce da gwamnatin tarayya da gwamnoni an haɗa kai an tunkari ta a yana da kyau a ce a samu fahimtar juna kada kuma ya zama wurin yin 'yan sandan jihohi ko rashin yin su wannan abin ya ɗauke hankalinsu na rashin ɗaukan matakin da ya kamata fatar mu dai a tsaya abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan matsala allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro ya kawo mu zaman lafiya a jihohin mu na arewa da ma kasashen musulmi gabaki daya na gode usman bello bonkari daga jihar sokoto a najeriya Assalamu alaikum Radio France International ARP mai magana baban Maman daga nan bandi a jihar da magaran a jamhuriyar Nijar to amincewa da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi domin a kafa runduna ta tsaro ta jiha domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da arewacin Najeriya suke fuskanta to gaskiya za mu iya cewa wannan abu ne mai kyau sai dai kuma amma akwai fargaban cewa gwamnonin waɗannan jihohi za su yi amfani da waɗannan dama domin domin kuwa su yi amfani da wannan runduna wajen musgunawa 'yan adawa da ma cutar da su to muna dai addu'ar allah ya kawo ƙarshen wannan matsaloli da na tsaro da yake addaban najeriya ku tashi lahiya daga mai sauraron Assalamu alaikum Radio RFI muna fatan kuna lafiya. To zan bayyana ni dai ne Leko Makau daga nan ne Eclis mai rubutu a jamhuriyar Nijar karce zariya maraɗi. E, eh, bisa maududun da kuka ba da yau na a baya eh, gwamnoni na jihohi incin su ɗauki 'yan sanda wannan gaskiya ba abu mai kyau ba ne don saboda za su shiga siyasa za su sa 'yan sandan su wanda suka ga dama in suka ce ga da suke so su yi haka za yi wanda ma ba su son su gani suna iya kau da shi sannan kuma abin da ni shawar da nake gani gara a ba 'yan vigilantan nan bindigogi tun da mun ga yadda suka yi a ba tsari jihar katsina inda suka ragargaza da 'yan ta'addan nan ko a ba 'yan vigilante bindigogi su samu 'yancin kansu ko kuma a ƙara ɗaukar matasa ga matasa nan na yawon gararan ba ko ina ba su da aikin yi in aka zaɓi matasa aka sa a cikin wannan 'yan sanda to za a ga komi ya tafi daidai to yana gaishe ku sai an jima nan shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin injiniyan da ya taimaka wajen kawo maku shirin mustapha a dbc ni Hauwa muhammad ke cewa a huta lafiya